Rahoton bincike da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira PAC ta wallafa da Professor Alubo da kuma Dr. Mrs. Odeto Imbo suka gabatar wa taron bitar karawa juna sanin ya nuna kimanin jarirai 400 daga cikin kowane dubu ɗaya da aka haihu ne ke mutuwa sakamakon rashin ingantattun kayan aiki, magunguna da kuma ƙwararrun jami'an kiwon lafiya. Masana harkokin kiwon lafiyan sun danganta koma baya da fannin kiwon lafiya ke fama da shi a jihar Adamawa da kasawar da gwamnatin Murtala Nyako da ta shuɗe ta yi na ke keɓe wa fannin kiwon lafiya kashi goma sha biyar bisa ɗari na kasafin kuɗinta. Alal misali, naira biliyan biyu da ɗigo tara kacal aka keɓe wa fannin kiwon lafiya daga kasafin kuɗi na shekarar dubu biyu da goma sha hudu. Wa jihar da ke da asibitoci guda ishirin da biyu da likitoci ishirin da shida da kuma jami'an nas nas da unguwar zoma guda ɗari uku sannan sauran jami'an kiwon lafiya ɗari bakwai da ishirin. Rahoton bincike da ƙungiya mai zaman kanta da ake kira PAC tare da jami'ar Amurka da ke Najeriya da kuma kuma cibiyar kula da kiwon lafiya mataki na farko na jihar Adamawa ya caccaki matakin da tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyakon ya ɗauka na kashe naira biliyan shida wajen gina katafaren asibitin Jamus wadda suka bayyana ana iya amfani da waɗannan kuɗaɗen wajen gyara asibitoci da 22 kana a samar da ingantattun kayan aiki game da magunguna. Malam Audu Liman shine manzon ƙungiyar Park mai zaman kanta a Najeriya ya yi min ƙarin bayani kan sakamakon bincike da suka gabatar. So mu dai ga binciken mu ba mu san hujjar shi mai girma a gona wanda ya wuce in ya yakuba da ya kirkiro wannan asibitin amma ga binciken mu abin da muka yi la'akar da shi shine kuɗin da aka kashe ga wannan asibitin kadai tana iya kula da asibitocin adamawa gabaki daya na shekara guda to ita kuma wagga asibitin jaman hospital aka yi nan garin ga mutanen da ka zuwa gare ta kalilan ne sai ire-iren mu da ire-iren ku wanda ke bi da kiwon lafiya mai kyau na ƙauyuka ba yadda za su su kawo su taho nan. Dr. Shehu Usman Abdullahi babban sakataren cibiyar kula da kiwon lafiya mataki na farko a jihar jihar Kano ya shaida min cikin hirar da na yi da shi cewa kamata ya yi gwamnatoci a jihohi su rika yin amfani da dabarun tuntuɓa wajen tsaye da shawarar samar musu da cibiyoyin kiwon lafiya. Sannan kuma yanzu tsarin yadda yake a up button shine kamar tsari ne wanda yake daga sama kawai ake shiryo shi. Gwamnati za ta ce ai za ta je ta gina asibiti a wannan wajen. Ba a zuwa su kansu mutanen a tambaye su lalle lalle me suke bukata farko. Shine tsarin da ya kamata da ake cewa bottom up. Dr. Emmanuel Bimba wanda ya wakilci Dr. Dr. Abdullahi Belal shugaban cibiyar kula da kiwon lafiya mataki na farko na jihar Adamawa ya ce cibiyar ta danka wa kungiyar park mai zaman kanta aikin gudanar da wannan bincike ne domin tabbatar da rahoton sakamakon zai bayyana ainihin gaskiyar matsayin ko kuma hali da cibiyoyin kiwon lafiya a jihar Adamawa ke ciki. Dalilin wannan kenan bincike ne mun dauki independent body ba cikin gwamnati ba wanda ba shafi gwamnati ba sam wanda suke jami'o'i su je duba su suka duba abin da suka gani suke gaya mana yanzu. Bincike da na gudanar rahotannin ya nuna cewa ma'aikatar kiwon lafiya da cibiyoyi da ke karkashinta ba su ɗauki sabbin ma'aikata ba domin maye gurbin waɗanda suka yi ritaya ko kuma suka rasu ba. Sanusi Adamu daga Yola, Najeriya.